wato ziyartar kabarbura sai dai a makon da ya wuce na manta hakikanin inda muka tsaya saboda na da larura a wannan lokacin da rashin lafiya shafi na nawa 232 to da kyau hadisin da muka karanta shine hadisin Aisha Allah shi kare yadda a gare ta ko wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗakin da wata rana da daddare har sun kwanta barci sai ya tashi ya tafi bakai inda ya je ya addu'a ga mutanen da suke bakai inda kuma ta bi ba tare da annabi ya sani ba ina jin wannan shine hadisin ko kuma dai da kuka ishara mun tsaya a daidai inda malam ke cewa wal hadithu istadalla bihi al hafiz fi talqis ala jawaz ziyarati lin nisa wa huwa zahiru dilalati alayhi malam ke cewa wal hadith shi wancan hadisi da ya gabata na Aisha istadalla bihi al-hafiz fi talkhis Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kafa hujja da wannan hadisi a cikin Talkhis al-Habir ala jawazi ziyarati lin-nisa bisa ga halaccin ziyaran kaburbura har ga mata malai ce wa huwa zahiru dilalati alaihi hadisin kuwa yana da zahirin ma'ana game da wannan abu da aka kafa hujjar wa huwa yu'ayyidu anna ar shamalat hunna ma'ar rijali kuma wannan na karfafa mana cewa rahusa da annabi ya bayar ta ziyartar kaburbura ta shafi har mata kansu ba maza kadai ba li'anna al inna ma kanat fil madina domin wannan kissa ta cewa annabi ya tashi da dare na dakin Aisha ya je baki ya kai ziyara ga makabarta wannan abu ya faru ne a Madina an gane ko lima huwa ma'lumun dan saboda abin da yake sananne ta fuskan tarihi annahu sallallahu alaihi wa sallam bana bi Aisha ta fil Madina cewa annabi dai ya tare da Aisha ne a Madina aure an yi a Makka amma bai tare da ita ba sai a ina sai a Madina kaga maganan kwanciya daki daya abu ne wanda ya faru a Madina ke, ba zai kace a Makka ya faru wannan hayu inda ma kana fi awwal al-amr fi makkata hani ko da annabi yayi na ziyartar kaburbura wannan ya faru ne a farkon al'amari a Makka malai wa nahnu najzimu bi mu dai muna yanke hukunci game da haka cewa wannan shine abin da ya faru wa in kunna la na'rifu tariqan yu'ayyidu zalika ko da a tarihance ba ma iya bada cewa abin ya faru ne a rana kaza ga watan kaza wanda zai karfafa haka amma duk da haka mun tabbatar wannan ya faru ne a Madina saboda me li'anna al-istintaj as sahiha yashhadu lahu hmm. domin kyakkyawan istinbadi yana bayar da shaida akan haka wa min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kuntu za mu fahimci wannan daga fadin annabi da yace kuntu nahaitukum kaga fi'ili madhi ne da can na hane ku da can na kasance na hane ku idh la yuqalu fi mithli hadha nahyi ba inda za a yi a hankalci irin wannan hani da annabi ke bada labarin yayi an yushra'a fil ahadil madani a ce an shar'anta shi ne a lokacin da annabi ke zaune a madina sai dai a makka dun al ahadil makki banda lokacin da annabi ke makka a ce a madina ne ya hana ba a zai yiwu ba alladhi kana ma shuri'a fihi min al ahkam إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة مسمى كما زمن مكة wanda shine galibin abin da aka shar'anta a cikin sa hukunce hukunce ma ya ta'allaku يتعلق tauhidi galibi abin da yake da alaka ne da tauhidi wal aqida da kuma gyara aqidan mutane galibin abin da aka yi ta shar'anta na hukunce hukunce kenan a makka wannan yu an ziyarati min hadhal qabil hana mutane zartan kaburbura kamar wani abu ne da aka shar'anta dan tace aqida da tauhidi wanda ya dace da wato zangon farko na a musulunci a makka ba madina ba li'annahu min babi sadd zara'i domin wannan yana cikin babin toshe dukkan wata kafa da ake sa ran faruwan barna wa tashri'uhu innama yunasibu al-ahd al-makki anna an-nas kanu fihi hadithi ahadin bil islam shar'anta irin wancan hani na cewa kar ku zirci kabari ya fi dacewa da zamanin makka saboda mutane a wannan lokaci suna farin shigar musulunci wa ahduhum bishirki kana qariba rabuwarsu da shirka kaɗan ne zamanin kaɗan ne da rabuwarsu da shirka da haka ya dace a lokacin a hana su ziyartar kaburbura har sai aqida ta nuna sannan a yi musu rahusa cewa to yanzu kuwa iya yi tunda aqida ta ta nuna ina fatan kun fahimta fanahahum sallallahu alaihi wa sallama an ziyarati likai la takuna zari'atan ila shirki sai annabi ya hana su ziyartar kaburbura a makka dan kada ziyartar kaburbura ta zanto titin da zai sadar da mutane ga shirka hatta takarra tauhidu fi qulubihim har sai da tauhidi ya tabbata cikin zukatansu wa arafu ma yunafihi min anwa'i shirki suka gane duk abin da yake kore tauhidi na nau'ikan shirka da suka fahimci haka azina lahum bi ziyara kuma sai aka ce to yanzu kenan tunda kun da tauhidi ko iya zuwa ziyartar kaburbura tunda an san yanzu an amintu bisa cewa in sun je ba za su yi shirka ba amma da can farko farkon shiga musulunci in suka je kila su yi shirka a kaburbura ba tare da su ba wa amma an ahun tilatal ahadil makki ala adatihim fi ziyara mala yace amma a ce annabi ya kyale sahabbai a tsawon zamanin su na makka suna kan al'adan su ta ziyartar kaburbura summa yanhahum an hafil madinati a ce kuma da aka zo madina ya hana su yi fa huwa ba'idun jiddan an hikmati tashri'i wannan a nesa yake da da hikimar da ke cikin shar'anta hukunce hukunce na shari'ar musulunci ba shi iya yiwa a ce a maka annabi ya kyale ana zartan kaburbura da aka zo madina ya hana sai dai zan to ya kyale a maka ya hana da aka zo madina ya bari ya, kun fahimci abin da malam ke so ce ko ولهذا جزمنا بأن النهي إنما kana تشريعه في مكة malai ce saboda wannan ne muka ya zartar da cewa hanin da aka yi na ziyartar kabari wannan an shar'anta shi ne a makka fa idza kana kazalika fa iznuhu li Aisha ta bi ziyarati fil dalilin dalilun wadihun ala ma zakarna in har abin da muka ambata baya haka ne to lallai izinin da annabi ya yi ma Aisha dangane da ziyartar kabarbara a Madina wani dalili ne na sarari alama zakarna kan abin da muka ambata fata'ammalhu malai ce ka lura da wannan bayani sosai fa innahu shay'un inqadaha fi nafsi domin wani abu ne da zuciya wato wato yake abin nan in kada hafin nafsi yake cewa ya dade yana mun abin nan kaikayi a zuci walam ara man sharaha man sharahu ala hadal wajhi ban taba ganin wanda ya masa irin wannan sharhin bana ba inji albani fa in asabtu fa min Allah wa in akhta'tu fa min nafsi in abin da na faɗa daidai ne to gaman kasar din Allah ne ba iyawa ta bace ba gwanin ta ta bace ba in abin da na faɗa kuskure ne ce to wannan kuma nawa ne dan ni ne dan adam wanda zai kuskure ba zan jingina ma Allah ba wato wannan shine ijtihadin sa da istinbatin sa bayan ya tattara hadisan yayi wannan sharhi amma ba wani ya riga ya shi bai shiro daga sa ya sa lamba daga kasa ko sai ce wa amma istidlalu sahibi risalati wasiyatin shar'iyya ala zalika bi qawlihi akwai wani mai littafi mai suna wasiyya shar'iyya shi ya kafa hujja da fadin sa cewa wa qad aqarra الرسول rasul الله عليه وسلم بنته فاطمة رضي الله anha. ala ziyarati qabri ammiha hamza radiyallahu anhu shi wannan mai littafi haka ya ce yace wai annabi ya tabbatar da ista fatima wajen ta je ta ziyarci kabarin baffanta hamza ibn abdul muttalib mala yace fa huwa istidlalun batil kafa hujja da wannan kissar hujja ce rusasshiya mara asali li'anna al-iqrar la asla lahu fi shay'in min kutubi sunnah abincin da ake kafa hujja da shi cewa annabi ya tabbatar da ibnatahu fatima bisa ga ziyaran kabarin hamza yace wannan babu shi a cikin dukkan littattafan sunna ba wanda ya ruwaito shi wa ma azunnuhu illa wahaman min almuallif ba abinda nake tsammani face dai kawai wahami ne mai littafin yayi tsammanin sa abin ya faru bisa ga zato amma zato wanda ba ya da rinjaye sai ya gina hukunci akai fa innal marwiya anha radiyallahu anha domin abin da aka ruwaito daga Fatima Allah shi kare da a gare ta ma huwa ziyaratuha faqat kawai dai ta ziyarci kabarin wato baffanta laysa fihi zikrun lil iqrar al maz'umi a cikin riwayan babu ba inda aka ambaci cewa annabi ya ganta kuma ya tabbatar da ita an dai ruwaito cewa ta kai ziyarar kabarin baffanta an gane ko wa ma zalika tare da duk cewa an ruwaito ta kai ziyara din tare da duk wannan malai ce. fala yathbutu zalika anha hakan ma bai tabbata ba daga gare ta akwai ruwaya ta nuna ta je amma ita kanta wannan ruwayan bata tabbata ba fa innahu min ruwayati sulaiman ibn daud an ja'far ibn muhammadin an abihi an ali ibn al-husayn an abihi anna fatimata بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتسلي وتبكي عنده haka riwayan ta ce riwaya ce daga Sulaiman ibn Dawud shi kuma ya karbo daga Ja'far ibn Muhammad daga babansa shi kuma daga Hussein shi kuma daga babansa wai Fatima ta kasance tana ziyartar kabarin baffan ta Hamza kowace juma'a fa tusalli wa tabki indahu ta yi sallah a wajen kuma ta yi kuka sannan ta koma gida kowace juma'a wai haka take yi haka za a kharajahu al-hakim haka hakimin ne saburi abu abdullahi ya rawaito hadisin wa min tariqihi al-baihaqi ya zo shi kuma ya ruwaito daga wurin daga cikin littafin hakim wa yace kaza Kala haka dai shi hakim ya faɗa وقد قيل عن سليمان bin داود an Abihi an Jafar بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن الحسيني Husaini a wata riwayan aka kawo sanadin hadisin ba tare da an ambaci Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin ba an abihi fihi fa huwa munqati'un yace hadisi ne munqati'i wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali hadisi munqati wanda sanadinsa bai hadu da juna ba waraddahu az-zahabi wato wata rashin haduwa sananniya a wajen malamai dan in takeice kaina da yawa waraddahu az-zahabi bi qawlihi zahabi ya mayar da wannan hadisi da maganarsa cewa mai. وقال وقال الحاكم وقال الحاكم حاكم كي يتي رواته أن آخرهم ثقات marwaita wannan hadisi gaba ɗayan su amintattu ne amma waraddahu az-zahabi bi qawlihi imamu az-zahabi ya mayar masa da martani yace a a qultu hadha munkarun jiddan wa sulaymanu da'if wannan hadisi ne munkar wal munkaru allazi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa haka wato imamu sudai da cikin alfiya ko wal munkaru allazi rawa ghayru thiqa hadisi munkari a samu mutumin da ba amintacce bai ruwaito hadisi kuma ya sabawa amintattu ko da shi kadai kadai ta ba a karba to kuma sai ya ruwaya da ta sabawa amintattu shi ko ba amintacce ba shine mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa ibn hadar ya tabbatar da ta'arifin sa da kyau a cikin nukhbatil fikr ilmul hadisi gada fi nukhbatil fikri naran ala alamin yad'u ulil asari nukhbatul fikr littafi ne mai kyau na mustalah hadith na imam hafiz ibn hajar al-asqalani ala kulli hal hadisi ne dai ba da bai tabbata ba wa sulaimanu da'if qultu albani yace wa ana azunnuhu sulaiman ibn daud ibn farra bisa ga dukkan tsammani na wannan rawin shine sulaiman bin daud ibn qais al-farra al-madani qala abu hatim in har shine to abu hatim ce shaykhul la afhamuhu kama yanbaghi <laughs> ce ban fahimce shi da ya kamata wannan istilahi ne nasu ma'ana ba sananne bane ba da ilimin hadisi wa qala al-azdi tukullima fihi imam al-azdi yace ai wannan an yi batutuwa da yawa a kansa wa lihadha awradahu az-zahabi fi ad-du'afa da haka imam az-zahabi ya kawo jerin sunan shi cikin littafin ad-du'afa cikin jerin du'afa wa haka qaul al-azdi al-mazkur yahi kaito maganan azdi wanda aka ambata baya malam yace fala taghtarra bi sukut al-hafiz ala hadha al-asri kar ka rudu kaga hafiz ibn hajar askalani ya kawo wannan riwaya sai ya shiru bai ce komai ba la salban wala ijaban kar wannan ya rude ka gane wai hadisi ne tabbatacce fi talkhis da ya kawo cikin talkhis wa inna ma tabahu alaihi wa in tabahu alaihi shaukani ko da shaukani shi ma da yaga haka sai ya sake bin hafiz akan wannan duk kar ka rudu da su kama hiya adatuhu fi nil awtar dama shi shaukani haka yake wani lokacin a cikin nil awsa sai ya ta kalidi hafiz ya kawo hadisi ya yi shiru a cikin fatawul bari ko wani wuri shi ma sai kawo sai ya shiru ya dauka cewa hafiz na nufin hadisi ingantacce ne shi ma shaukani sai ya bi shi kawo shi ya shiru tsammanin sa ingantacce ne yace to dukkan ka rudu da su ala annahu waqa indal awwal duk da cewa hadisin ya faru a wurin shi hafiz ibn hajar al-asqalani Ali ibn al-Husayn Ali aka ce Ali ibn al-Husayn an Ali faja'alahu min musnad Ali sai mayar da hadisin kamar riwaya ne na Ali ibn Abi Talib wa inma huwa min riwayat ibn al-Husayn tare da cewa hadisin riwayan ɗansa ne Husayn radiyallahu anhuma kama inda hakim kamar da yake a wajen Hakim aw min riwayat Ja'far ibn Muhammad an abihi kama fi riwayat al-Baihaqi ko kuma ya zanto yana cikin riwayan Ja'far bin Muhammad shi kuma daga babansa kama fi riwayat kamar yadda ya zo a riwayar Baihaqi al-Mu'allaqa wanda ya kawo ta a matsayin riwaya mu'allaka Bala alla ma fi talkhis mai yiwa abinda ke cikin littafin talkhis wa huwa qawluhu an ali muharrafun mai yiwa jirkita shi aka yi daga an abihi sai aka ce an ali zai fi dacewa a ce an abihi fiye da an ali dan ya dace da sauran waɗancan riwayoyi wajen da cewa za'ifin ne ma amma yaso ake a za'ifancin makar a ruwaito ba yadda abin yake <laughs> wa saqata hadha kulluhu inda sanani imam sanani gaba ɗaya bai fahimci waɗannan abubuwan ba sun faɗi a wajen safi subul salam fa azahu al hakim min hadisi ali ibn husayn anna fatimata kawai yace hadisin ali ibn husayn fatima ta yi kaza sun makala qultu wa huwa hadisun mursal yace wai wannan hadisi ne mursal fa inna ali ibn al husayn lam yudrik fatimata bint muhammad yace domin shi ali ibn al husayn zainul abidin ai bai riski zamani da fatima ba haka shi sana'ani ya fada a can cikin subul salam yace wal hadithu inna ma huwa min hadisi ali ibn al-husayn an abihi ali alama sabaka bayanuhu ko ma dai daga wayo zo dai hadisi ne yi magana ta kai yanzu hadisai nawa muka kawo hadisai guda uku wanda suke nuna cewa mata ya halatta su je ziyartar kabari kamar yadda maza ya halatta su je ko yanzu sai na hudu ne zai kawo arrabi'u haka ne na hudu ikrarun nabi al'amurra guda hudu dama al'amurra guda uku ya faɗa yanzu ga al'amari na hudu ikrarun nabi sallallahu alaihi wa sallama almar'ata allati ra'aha inda alqabri bi hadisi Anas radiyallahu anhu tabbatar wadda annabi yi wa wata mace lokacin da ya ganta a wurin kabari tana kuka wannan a hadisin Anas dan Malik ne mai hadisin yace مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري أنا ذاتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة da wata mace inda kabarin a wurin wani kabari wa hiya ta biki alhali tana kuka wurin kabarin fa qala laha sai annabi ce da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ma'ana ki daina kuka kenan wannan hadisi rawahu al-bukhari wa ghayruhu wa qad madha bi tamamihi fil mas'alati at-tasi'ata ashar safha 22 وترجم له باب زيارة القبور قال الحافظ في الفتح ما ليس وانا حديث بخاري ده وانا حسن رويتوشي kuma ya gabata a can mas'ala ta goma sha tara a littafin nan bukhari ya masa babu yace babu ziyaratul quburi qala al-hafiz hafiz yace fada fil fatih yace wa mawdu'u wa mawdu'u dilalati minhu annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yunkir ala al-mar'ati qu'udaha 'inda al-qabri wa taqriruhu hujja hafiz yace babban abin da zamu dauka mu yi izina da shi a cikin hadisin annahu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare shi lam yankir alal mar'ati qu'udaha inda al-qabri annabi bai wa matar inkarin zaman da ta yi a wurin kabari ba inkarin kuka yayi mata ba inkarin zuwan ta kaburbura sai to kamar ya tabbatar da ita dangane da me ziyartar kabari amma kuma ya faɗakar da ita dangane da me kuka shine abin da kawai ya hana ta to tunda ko ya tabbatar da ita wajen ziyartar kabari malai ce wata qariru hujja tabbatar da annabi ko wannan hujja ce wa qala al-aini fil umda ya faɗa a cikin umdatul qari ma dai sharhin sahih al-bukhari ne sai dai ina shi ina fatahul bari wane shi har waɗansu malamai suke cewa wai abin da ya sa shi fatahul Allah ya rubuta albarka cikin littafin sa saboda wajen sa sunan ma yayi tawadu yace wato ubangiji eh, shi ko wancan wajen sa sunan ma Eh, yace tirken mai karatu duk wani mai karatu sai ya zo nan kamar wani ginshiki na mai sun yi haka malamai suke ta da yake fafa sai littafin sa bai samu karba ba irin na ibn hajar har cewa yayi takara da ibn hajar ba iyaka ya farfada masa bakakken magana da sauransu amma shi ma akwai khairat da yawa a cikin sa musamman ta fuskar li'irabi na hadisi to zaka samu ababe da dama a cikin sa amma shi imamu ibn hajar ya hada komai da komai na da yawa ga fiqhun ga riwayoyi da za a karo maka wanda babu su cikin bukhari da muslim a dai cikin wadansu littattafai a karo ma don su taimaka ma wajen fahimtar babin da bukhari din yayi kansa ga magana akan ruwat na hadisi ga magana akan lataiful isnad a ce hadal isnad kulluhu basriyuna ko hadal hadi hadal isnad kulluhum kufiyuna ko ne a faɗa ma ta gajerewar tarjumarsa ga kuma luga tunda yayi karatu a wurin malamin lugan zamanin sa shine Fairuz Abadi mai al-Qamus al-Muhit saboda haka sai ya hada komai da komai a littafin shi yasa da shaukani ya zo na karantar da fatul bari suka ce in masa sharhi mana sai ce a ah, lahin da ta badal fatul walakin jihadun maniya yace bayan fatul bari kuma wani sharhi za a yi Imam al-Aini ya fada cikin Umdatul Qari yace wa fihi jawazu ziyaratul qubur mutlaqan wannan na nuna halaccin ziyartar kaburbura mutlaqan wato gaba da mata sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan wa sawa'un kana al-mazuru musliman aw kafiran li adami al-fasl fi zalika yace shin mai ziyara nan namiji ne ko mace ne duk ya halatta shin kabarin da aka yi wa ziyara kabarin musulmi ne ko kabarin kafiri ne duk ya halatta wannan dai hadisi ma za su zo nan gaba ya halatta ka je ziyara makabartan kafirai sai dai babu na assalamu alaikum yi ma za ka ba sallama a cikin su kawai sai dai ka je ka kalli kamarin dan saboda ka tuna kai ma za ka mutu shi ne kawai ya halatta zartan kabarburan su wannan hadisai za su zo kan wannan nan istinbati ne ya amma tan hadisai za su zo kan wannan karara wa zakara nahawahu al-hafiz aidan fi akhir kalamihi ala al-hadith haka imam al-hafiz ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana ta imam al-aini a ƙarshen maganar da yi akan wannan hadisi fa akiba qawlihi sai ya faɗa a ƙarshen maganar sai yace me li adam al-istifsal fi zalika saboda babu wani rarrabewa cewa aka yi marar rasul bimra'atin inda kabarin kaga kabarin na kira ne sawa'un kana kabari mu'minin kabari kafirin kabari rajulin kabari imra'atin kabari man kabari zaidin khalidin minan nas ghairuhum minan nas ala kulli hal ya dabal istifsar ba wani rarrabe bayani qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa bil jawazi qata al-jumhur da halacci ne jumhuri suka bada fatawa yankakka wa qala sahibul hawi mai littafin hawi ya faɗa yace mai la juzu ziyaratu qabril kafir wai shi yace baya halatta ziyartar kabarin kafiri nau yace wa huwa ghalatun wannan kuskure ne yayi intaha ya sa lamba da kasa ko mala yace qultu wa dalilu alaihi fil mas'alati al atiya dalilin da ke nuna kuskure ne akai wannan zai zo a mas'ala ta gaba kai hakuri zaka same shi wa sahibul hawi littafin da mai suna hawi ma abucin wannan littafi shine Abulhassan hasan al wanda ya mutu a shekara ta 450 bayan hijira wa ma dalla alaihi al-hadith min jawaz ziyarat al-mar'ati huwa al-mutabadar min al-hadith walakin inna ma yatimmu dhalik idza kanat al-qissatu lam taqa qabla an-nahyi Nasir Ibn yace wa ma dalla alaihi al abinda wannan hadisi na Anas ɗin din ya nuna min jawazi ziyaratil mar'ati na halaccin ziyartar mace ga kabari huwa mutabadaru min alhadith shine abinda kowa zai iya saurin fahimta cikin hadisin walakin sai dai inna ma yatimmu zalika hakan zai cika ya tabbata gare mu ne idza kanat alqissa lam taka qabla nahyi idan wannan kissa ta kasance ta faru bata faru ba kafin hani an gane ko ya zanto hani ne ya fara zuwa sannan kissa ta zo baya ba wannan kissa ce ta fara zuwa sannan hani ya zo ba sai in mun zama in mun samu tabbas din kissar ta zo ne bayan na hai bayan hanin da aka yi to ta zo me gagarumar hujja cewa lalle ya halatta garkan kaburbura malai cewa haza huwa zahir wannan ku shine zahiri idan tazakkarna ma aslafnahu min bayani anna nahaya kana bi makka idan muka tuna abinda muka gabatar a baya cewa hani fa ya faru ne a makka wa annal qissata rawaha anas kuma ga dalili na biyu ita wannan kissa Anas dan Malik ne ya ruwaito ta wa huwa madaniyun Anas dan Malik ko madani ne ba mutumin Makka bane ba ja'at bihi ummuhu ummu Sulaim mahaifiyarsa wadda ake kiranta ummu Sulaim ta zo da shi ila nabi sallallahu alaihi wa sallama hina kadimal madina ta zo da shi wurin annabi lokacin da annabi ya zo Madina wa ibn wa ashir sinin a lokacin ana yana dan shekaru goma kasal a duniya fa takunu al-qissatu madaniya to kaga wannan kissar ma gaba ɗaya yar madina ce kenan fa sabata annaha ba'da nahyi wannan sai ya tabbatar da cewa wannan kissa ta faru ne bayan hani kenan kamar wannan kissa ta shafe wancan hani ina fatan kun fahimta fa tammal istidlal biha ala jawaz dan haka sai ya tabbata a iya kafa hujja da wannan kissa bisa ga halartin ziyartar mata ga kaburbura malace wa amma qawlu ibn al-qayyim fi tahdhib sunan ibn al-qayyim yayi wata magana a cikin littafin tahdhib sunan yace wa taqwallahi fi ma amara bihi wa tarku ma naha an. annabi ya ce wannan mata ittaqillaha wasbiri ko sai ibn al-qayyim yace abinda ake nufi da taqwa anan shine aikata abinda Allah ya umarni da barin abinda Allah ya hana wa min jumlatiha yana ko daga cikin abinda aka hana din annahu an ziyara an hana ziyara wato shi ibn al-qayyim yana ganin kamar da annabi ce ittaqillaha yana nufin ki daina zuwa ziyartar kabari haka annabi yake nufi an gane ko malam yace wannan magana ta ibn al-qayyim fa sahihun yace sahihiyar magana ce law kana indal mar'ati ilmun bi nahyin nisa'i an ziyara in wannan matar tana da masaniyar annabi ya hana ziyartar kabari sai ya ga ta je kaga anan sai ya ce mata me ittaqillaha to yanzu ibn al-qayyim ana binka bashin ka kawo tabbacin matar tana da wannan ilimin kafin jumlar da annabi ya faɗa mata ta tabbata a kanta wa annahu istamarra wa lam yunsakh in kuma muna da tabbas din hanin da annabi din yayi ya ci gaba da da shudewa ba a shafe shi ba fa hina idin yasbutu qawluhu to anan gurin ne maganar ibn al-qayyim za ta tabbata da yace wa min jumlatiha annahu an ziyara yana daga abin da Allah ya hana shine ya hana ziyartar kaburbura yace ama wa hadha ghayru ma'rufin ladaina yace tare da ce amma tun da wannan abu ya zanto yanzu ba sananne ba a wurin mu fa huwa istidlalun ghayr sahih wannan istidlali ne ba mai kyau ba a wurin ibn al-qayyim kuskure ne wa yu'ayyiduhu abinda zai karfafa mana wannan annahu law kana an-nahyu la yazalu mustamirran da a ce hannun da aka yi nazartan kaburbura yana nan har a madina ya ci gaba da wanzuwa lanahaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ziyarati sarahatan da annabi ya hana ta ziyara sarahatan qarara wa bayyana zalika laha da kuma ya bayyana hakan gare ta karara walam yaktafi bi amri habi ta kawalla ba kawai zai takaitu ba akan umarni da cewa yake ji tsoron Allah bi suratun amma wanda wannan umarni ne kenan gaba daya wanda ba zai shiga ba cikin hani nazaratan kaburbura yana bukatan magana akan sa karara wa hadha zahirun insha Allah malai ce insha Allah da wannan bayani da zahiri ne kowa zai iya fahimta sa ya kawo wancan dan gargaje kace to ibn al-qayyim yayi kaza abu na gaba lakin la yajuz lahunna al-iktharu min ziyarati ya tabbatar mana da halaccin ziyartar mata ga kaburbura ko sai yace lakin la yajuz lahunna al-iktharu min ziyarati al-qubur yace sai dai baya halarta gare su mata yawaita ziyartar kaburbura wa taraddud alaiha da kai kawo ga kaburbura li'anna zalika kad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a domin hakan kila zai iya bayuwa zuwa ga su saba ma shari'a kuma min mislis siyahi ta yadda za su rinka yawaita kuka tunda su mutane ne masu karayayyar zuciya wa tabarruji kuma kila su rinka fita da ado wanda wannan kuma sai a sabawa Allah wa ittikhadul quburi majalis lin nuzhati kila sai mata su mai da kaburbura kuma wani wurin shakatawa ta nemi izinin miji zan je ziyartar kabari kawai ta tafi don shakatawa kamar yadda waɗansu suke neman izinin zuwa asibiti kawai don yawo don su hore kafarsu wa tadyi'il waqti fi kalam al kuma kila in yawan zuwan su aka bar shi kofa a bude sai wannan ya bayi zuwa ga tozaltar da lokaci fil kalamil farik wajen magana mara amfani kama huwa mushahadun al yawm fil ba'd al bilad al islamiyya kama yadda a yau a iya hararo haka din a wani sashi na garurukan musulunci inda mata suka dauki wannan damar wa hadha huwa al muradu insha Allah bil hadith al mashhuri wannan abin da muka ambata na halartar ziyaran su amma kar su je da yawa kasu su rinka yawan fita Shi ne abin da ake nufi in Allah yadda da shahararren hadisin nan wanda annabi ke cewa wanda kai ruwayan hadisin take cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa fi lafzin la'ana Allah zawaratil qubur a wata ruwayan aka ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zawaratil qubur a wata ruwayan aka ce la'ana Allahu zawaratul qubur duka dai ma'ana ɗaya Allah ya la'anci zawaratul qubur masu yawan ziyartar kaburbura masu yawaitawa cikin mata su ake nufi wa qad ruwiya an jama'atin min as-sahaba wannan hadisi an ruwaito shi a wurin da yawa cikin sahabbai akwai Abu Huraira da Hassan ibn Sabit da Abdullah ibn Abbas amma hadisu Abi ta fa huwa min tariqi Umar ibn Abi Salama an abihi anhu hadisin Abu Huraira ta hanyar Umar ibn Abi Salma ne daga babansa daga Abu Huraira wannan kuma hadisi a kharajahu Tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito shi idan ka duba tuhfatul awadi a shafin da ya ambata wa ibn da ibn majah wa ibn hibban wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad wa ibn abdul bar haka ibn abdul bar wal lafz al akhar lit tayalisi wal bayhaqi wa qala tirmidhi tirmidhi ti hasan sahih wa qad ra'a ba'd ilmi imam tirmidhi ce wani sashi na mabuta ilimi sun ba da fatawan anna haza kana qabla an yurakhisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi zatul quburi wai da annabi ya da la'anci masu yawan zartan kaburbura wai wannan ya faru ne kafin annabi ya ba da hanzari cewa a iya zuwa wannan kamar ya faru ne a wannan kuskure ne ya kamata musulmin su ga cewa ba hada haɗa makabartar su wata kafar a ware su da juna kana nufin haka ake cakuɗa nan ga kabarin musulmi nan ga na kafiri a cakuɗe ko kuma an rabe da juna kuskure wannan kuskure ina fatan kun fahimci abinda imamu turmizi ya rawaito na maganan wani sashi na malamai ko cewa suna ganin wannan